Tsohon gwamnan yana fuskantar tuhuma tare da wasu mutane biyu wato Umar Shaibu Oricha da Abdulsalam Hudu kan zargin aikata laifin ana da kuɗin da ya kai naira biliyan ɗari da goma da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gabatar masa. a cikin hujjar da lauyan wanda ake tuhuma Joseph Daudu San ya gabatar ya roƙi kotun da ta bada belin tsohon gwamnan yana mai cewa Bello zai kiyaye sharuɗan belin. mai gabatar da ƙara kemi tahinro ta bayyana cewa neman beli ya saba ka'ida domin an gabatar da shi ne kafin a gurfanar da wanda ake tuhuma babban alkalin kotun mai shari'a maryam aneni ta kuma tabbatar da cewa daga cikin dokar acja ana iya gabatar da neman belin bayan an kama wanda ake tuhuma an yi masa rajista ko an kawo shi gaban kotu barista sanusi ibrahim sanusi wani lauya ne mai zaman kansa kuma ya tofa albarkacin bakinsa a bisa hukuncin da kotun ta zantar gaskiya wannan hukuncin da kotu ta ba yau na game da beli ga tsohon jihar alhaji abu ne wanda yake hurumi ce da ya shafi kotu ita take da iko ainihin ta ba da beli ko ta hana beli ko da ke a yanayi irin wannan idan haka ya faru duk abin da ake magana a kansa duka zargi ne don bai zai tabbata ainihin haka ba sai ranar da ainihin aka shiga shari'ar gadan-gadan aka kira shaidu da sauransu a lokacin ainihin za a gane alƙiblan wannan shari'a to saboda haka tun da yake yanzu kotun ta ki ba da beli saboda cewa a ganin ta ya yi falin din kes din primatuali to ita tana da daman ta yi la'akari da wannan ainihin hujjojin amma kuma duk da haka cewa ainihin an daga shari'ar sai ashirin da sai eh, shekara mai zuwa 2025 da hana shi ainihin lauyoyinsu su gazaya zuwa falin wani fresh application na ƙara neman belinsa kafin ranar da ainihin za a koma kotu a fuskanci shari'a ga saboda haka duk wanda ake zargi a irin wannan yana da dama na maganin beli ya sake nema tunda an yi sake duk kes din to yana iya koma wani waje ya sake neman ainihin alfarma na beli game da ainihin eh, wanda ake karewa. har ila yau na zazzaga birnin lakwaja inda na tattaro ra'ayoyin wasu daga cikin al'umman jihar kogi game da hukuncin kotun ni ne malam salihu mai sayar da tumatir a lakwaja wannan hukunci dai to mun bar ma eh, kotu sai yadda suka yi da shi allah ya tabbatar da alhairi a ciki muhammadu isa mai sai da wake a ah, wannan shari'a da kotu ta yi yau mun ji daɗinsa ba mu ji daɗinsa ba mun so mu ji menene hukuncin da suka yanke a kai amma yanzu aka tura shi gidan maza yanzu nan to guje-guje ya kare kenan ya yi gujin shi ya hau sama ya gangaro kasa ya je ina ne to yau gashi ya koma gidan gayar halinka to Allah sa in ya fito a yi shari'a akan adalci ma za a tura shi ne ya je shekaru shekaru dai ba mutuwa ba ne amma mutuwa ta zo to shikenan Allah ya sa mu gama lafiya sai dai kuma kotun azamanta na yau ta bada belin mutum biyu da ake zargi da haɗa kai da tsohon gwamnan ta kogi wajen sama da faɗi da kuɗin jihar har naira biliyan ɗari da goma da ɗigo hudu wato umar shabu orcha da abdulsalam hudu akan kuɗi naira miliyan ɗari uku tare da kawo mutum biyu waɗanda za su tsaya musu kuma ya kasance suna da kadarori a unguwar mai tama da ke abuja a hukuncin da ta yanke a yau mai shari'a maryam aneni ta ba da umarnin tsare tsohon gwamnan a cibiyar gyar halinka da ke kuje na babban birnin tarayya abuja sai ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2025 inda kotun za ta ci gaba da sauraron karan idan za a iya tunawa a ranar 26 ga watan nuwamba shekara ta 2024 ne tsohon gwamna yahaya bello ya kai kansa ga hukumar efcc da ke abuja kuma ya bayyana gaban kotu a ranar 27 ga watan nuwamba shekara ta 2024 na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar kogi kingsley fango da kuma mai magana da yawun hukumar efcc dele oyewale game da hukuncin kotun amma hakan ya citira. na kuma aika musu da saƙon karta kwana amma babu amsa kawo haɗa wannan rahoto ahmed muhammed dan asabe sashin hausa na muryan amurka daga lakwaja a nigeria